A ƙasar Nijar a cikin gidajen gargajiya ana samun ramuna baki buɗe ko kuma rabin bakinsu a rufe cike da datti, ramunan da ke haddasa hatsura ga yara ƙanana da ke rasa rayuwarsu da zaran sun fada cikin raman. Fuska a mutse Fatima Abube, uwar wani ɗa da wannan lamari ya sama, ta rasa ɗanta Abdulmajid ɗan shekara hudu da aka tarda bayan kwanaki goma sha shida ana neman sa. Ga da ta bayar. Yaro na ya faɗa cikin gwalolo imanin kwana goma sha biyar muna neman shi mu same su sai cikin kwana na goma sha shida ba a gane ma komi cikin shi ba duk ya biya ciccire illa wandan da yake saye da da ne aka gane yara da yawa suna fada cikin gwalolo sai a tai ana ta neman su karshe sa na ake samo su cikin gwalalan nan muna kira ga magabata su kama mana ramuna baki buɗe na da dama a garin agades a cewar war taron iso wani mai mallakar gidan kansa da ke da rami baki buɗe a cikin gidan nasa wannan tabi'ar na kamari a dalilin rishin lauran mahukunta ba mu da halin liƙe shi ko muka ga waɗanda da ke da halin ma sun bar nasu buɗe shi yasa ka ga mu ma muka ce kenan abin ga babu damuwa bar mu bar shi buɗe ganin kana ganin shi wallahi babba ne rijiya ce guda can da kake gani ba ku diban hatsari ne ba a ca ba hatsari ba ne saboda akwai busashe suna fada yara suna fadawa inda dai muna da hali wallahi sai mu liƙi ganin yawaitar adadin yaran da ke rasuwa haka zalika da ƙananan bisashen da aka ƙididdige a cikin kwamin ɗin da'irar agades mahukuntan garin nasaran zartar da dokokin da doka ta tanada yarda kan tsafta a cewar Abubakar Ajuwal mataimakin farko na majalisar shawara ta kwamin ɗin dukkan matakan da suka dace za a ɗaukar su a kuma mutunta doka. Idan aka leka cikin dokar da ta tanadi harkokin tsafta, za a ga cewa an haramta gina rame a waje. Wannan ya zama sabo a gare mu. Doka ce ta ƙasa kuma za a yi aiki da ita. Aiwata doka ta tsafta za ta iya ceto rayuwar yara da dama kuma ta kawo kyautata ga rayuwar mazamna garin kamin nan dai kulawa da sa ido ta waje ba.